Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Kogunan da hasashen ambaliyar zai iya shafa sun hada da Neja, binuwe Sokoto Rima, Anambra Imo, Neja Delta, dugu Yobe, Ogun Oshun da wasu kananan koguna. Fargabar samun wato ambaliyar ruwa a bana ake shawartar mazauna wato gaban koguna ko kuma magudanun ruwa su tashi. muna da rahoto ba labaran duniya usman ahmed kabar zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun kasar ghana suka yi a makon nan na mu muku fili wato filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna Masu assalamu alaikum. mahukuntan kasar italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin kungiyar tarayyar turai a brussels cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa turai waɗanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin mediterranean su gita kasar su yanzu haka dai kasar italy ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rajista a kasar italiya ba wato shiga tashan jirgin ruwan kasar idan dai har niyyar su ita ce sauke bakin haure wannan canjin matsayin ya biyo bayan lokacin da kusan bakin haure da yawansu ya kai dubu goma sha ɗaya ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu waɗanda kusan dukkan waɗannan adadin 'yan afirka ne da suka suka iso bakin gabar tekun ƙasar italiya daga libya ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a cikin wata wasiƙar da jakadan italiya a ƙungiyar tarayyar turai maurizio masari ya rubuta hukumar ya ce yanayin ne ya yi kamari ya sa ɗaukan wannan matakin yanzu haka dai jami'an shige da fice a nan amurka na jiran umarnin yadda za su aiwatar da wato umarnin shugaba donald trump a kan dokar nan ta hana mutanen wasu kasashe zuwa nan amurka dokar da kila idan an kaddamar da ita ta fara amfani da safe yau din alhamis jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen da na shari'a da kuma na tsaron cikin gida kawo yanzu ba su da cikakken bayanin shin wane ne ya cancanci shigowa na amurka daga waɗannan ƙasashe shidda wane ne kuma bai cancanta ba kasashen dai su ne iran libya somalia sudan siriya da kuma yemen babban kotun amurka a ranar litinin da ta gabata ne ta sake maido da wani bangaren wannan dokar da wasu kananan kotuna suka dakatar da farko madogaransu ita ce abinda dokar kasa ce game da wannan batu kotun ta ba da umarnin cewa sai an yi zama akan wannan batu amma kafin nan bakin da za a bari su shigo sai sun nuna cewa suna da wasu yan uwa na kudda kud kafin a bar su shigo kasar to sai dai kuma kotun bata fayyace ma'anar wannan dangantaka ba ta kudda kud wanda zai sa a bar daya daga cikin waɗannan kasashen shigowa na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jami'an tsaron kasashen turai suna ƙara nuna damuwarsu a kan ƙungiyar is na ganin bata dushe ba duk da yadda aka karya ta a masul da raka waɗanda su ne manyan ta maimakon haka jami'an sun gargaɗi ƙungiyar wacce ta sake faɗowa domin ta yaƙi kasashen turai kai tsaye domin duk da wannan kuma baya da ƙungiyar ta is ta samu a filin daga yanzu haka ƙungiyar ta sake kaiwa ga wani mataki in ji manuel navarenta wanda shine shugaban rundunar yaƙi ta'addanci ya kuma yi wannan kalamin ne lokacin da ya kawo ziyara a nan washington akalla manyan kotunan ƙasar venezuela sun bayyana kansu a matsayin waɗanda ke cikin barazanar 'yan ta'adda sun yi wannan kalami ne ko jiya laraba kwana ɗaya bayan da wani jirgin sama mai saukar ungulu na 'yan sandan da aka sato ya ruwan mai akan ginin kotun kolin ƙasar da da harbi kai tsaye ga ofishin ma'aikatar cikin gida na ƙasar kamfanin dillancin labaran associated press ya ba da labarin cewa shugaban kotun michael morena ya ayyana daukacin rukunin alkalan kasar a matsayin waɗanda suke cikin haɗarin 'yan ta'adda shugaban kotun morena ya ce za su buƙaci a ɗauki mataki da zai tabbatar da kariyarsu da martabansu na duka ma'aikatan da ke aiki a wannan ma'aikatar yanzu haka dai mahukunta a ƙasar na ci gaba da neman direban wannan jirgin wanda aka bayyana sunansa da oscar perez ɗan shekaru 36 da haihuwa wanda shine sa jirgin kuma har yake nuno wani kyalle da aka yi rubutun aka rubuta yanci a jikinsa shi dai perez yana da rawar da ya taɓa takawa a wasan kwaikwayo na fim wanda a cikin fim din ne takarwa a zaman wakilin gwamnati da ya kwato wani mutum ɗan kasuwa da aka sace kuma aka yi garkuwa da shi. amurka tana ƙara inganta matakan tsaro a jiragen saman da ke shigowa cikin ƙasar a ɗaukacin tashoshin jiragen saman ƙasa da ƙasa da ke cikin amurka sai dai kuma a halin yanzu bata karfa dokar hana ɗaukar kwamfutan hannu ba wato laptop sai dai kuma sakataren tsaron cikin gida john kelly ya faɗa jiya laraba cewa kar a yi sake domin ko har kullum makiyan na nan na ƙoƙarin samar da wasu sabbin hanyoyin ɓoye nakiyoyi tare da amfani da wasu 'yan cikin gida da kuma satar jiragen sama Gail ya ce za a ɗauki sabbin matakai ga matafiya waɗanda suka gani da kuma waɗanda ma ba su gani ba nan da 'yan watanni kalilan masu zuwa ya ce don haka matafiya su kwana da sanin cewa za a ƙara tsawata bincike ko kuma tantancewa da na'urori haka kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a kowane jirgin sama da tashoshin jiragen sama baki ɗaya kana za a samar da karnuka masu gano mamai da ma sinadarai. Labaran duniya kenan Ladan Ibrahim a yau ya gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Hukumomin kula da yanayi da albarkatun ruwa a Najeriya sun shawarci waɗanda suke zaune kusa da gabar koguna ko magudanun ruwa su tashi saboda ana hasashen galibin manyan kogunan ƙasa za su cika su batse. Ga Zainab Babaji da cigaban wannan rahoto. Kogunan da hasashen ambaliyar zai iya shafa sun hada da Neja, Benue, Sokoto Rima, Anambra Imo, Neja Delta, Dugu Yobe, Ogun Oshun da wasu ƙananan koguna. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Filato Alhaji Alhassan Barde ya ce ruwa da iska sun fara barna a wasu sassan jihar Filato kan haka ya gargadi waɗanda ke da gine-gine a bakin kogin su ƙaurace wa yankin. Mun samu iska mai tsanani da ta'adi a wasu kananan hukumomi na jihar plateau bayan haka kuma an samu ambaliya wasu gidaje sun rushe wasu kuma an lalata musu kayan gida za ki tarar mutum zai gina gida a bakin gaban kogi ko kuma zub da shara a tare gwata akwai hukuma na, musamman wadda haƙiya rataya wuyansu da su tabbatar da cewa mutane sun gina gidaje da kuma matsuguninsu a inda ya dace amma mutane musulaya kamar da na faɗa suna saba wannan dokar Magudanar ruwa da ke unguwar Rikos a nan cikin garin Jos ita ce cibiyar ruwa da ta ratsa jihohin Kano da Jigawa zuwa Yobe har tafkin Chadi. A shekara ta 2012 an samu asarar rayuka fiye da ɗari yayin da gidaje da nama da ke gabar magudanar ruwan suka salwanta. Kan haka na tambayi mai unguwan gangare a nan cikin garin Jos ko suna faɗakar da al'umma rashin fa'idar gina gidaje a bakin rafin? Sunana Umar Ali mai anguwan gangare. Gaskiya muna iyayenmu na faɗakar da al'ummarmu domin nuna musu cewa fa yin gini a wajen rafi illa ne to wanda kuma suka riga suka yin su kuma muna nuna musu da so shine samu su bar wurin domin bayan wannan 2012 din an sake samu wanda kuma shi ma ya illa shekarar da ta wuce din nan a wannan 2017 din ma farko farko ruwan nan ma an samu irin wannan din. Shi ma wani shugaban al'umma malam guda ya ce dole gwamnati ta shigo cikin lamarin. Wurin nan hanyar ruwa gwamnati ta tashi mutanen da karfin tsiya ta ba su kuɗin su je su nemi wani su zauna mun har yanzu ba mu dina muna kira gwamnati rafin nan da ruwa yake ci mu na faɗakarwa ne ba mu da karfin hukunci a hannu amma gwamnati ta shiga kar ku gine a nan kuma wayanda suka riga suka yi din ga wani abu ku je ku nemi ku gini in kuma da wani filin gwamnati ta ba su yi ginin su a tashi a gudu. Shi ko manajan hukumar tsaftace muhalli a jihar Plateau Christopher Bitai ya ce jama'a su daina zub da shara a magudanan ruwa don gujewa haddasa ambaliya. Maganan amfani da wani maganin kashe shawar nan gaskiya yana da illa sosai kara dinga sa shi a bakin rafi a hanyar ruwa. an yi shawar nan da ana gani a bakin rafi a barci zai taimaka wanda zai rige budewar rafi a daina zub da shara wannan masaran da an yanka gonan nan a tara sha sa guda kara zuba ta magudanan ruwa Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba, kamar nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Zikiri a gara marigayi alhaji mamman shata masu aro yanzu kuma sai a gyara zama ga usman ahmed kabara da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta zama kasawa ba mai nakasa da shi kai ilimi mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni usman ahmad zan gabatar a makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da barista lami Basharu wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani wanda yake taimakawa mutanen da suke da larurar rashin gani musamman ta wajen yi musu littattafan da suka shafi irin wanda makafi ka iya karantawa wanda ake huhu da wannan wanda a turanci ake cewa braille wanda kuma ya zo wani taro a nan New York na birnin da yake cikin ƙasa Amurka. Mun faru tattaunawa inda ya tsaya a inda yake magana cewa har yanzu a ƙasashenmu na Afirka ana wa masu bukata ta musamman kallon hadarin kaji domin kuwa ba a damuwa da su an nuna musu kamar su wata saniyar ware ne sai a biyo mu. Na kasa ba za ta zama ba, mai na kasa kai ilimi ya bi. Na ba za ta zama ba. baran nan kullum ina magana me kungiyoyin ku suke yi akai saboda wani lokaci ka san dan adam fa malam Allah mai basharu sai an tarsa sa masa yake barin abu ba dan Allah ba sai kaga sai an matsa masa na kasar su ana kukan nacin bara ya na san baran nan kaman ya bambanta mm. bangare mm-hmm. akwai wanda suke baran nan mm. ko abin da ka ba su ma ba za su daina ba akwai wasu wanda suka mai da baran din ma kaman wani kasuwanci mm. kowa ya san da wannan kuma akwai wasu kamar dole ne ma su yi bara hmm. irin wannan ne ma da a tausaya musu hmm. kuma akwai wasu wanda suna son su bar baran din amma kuma ba hanya hmm. to ne muke ce da turanci babu political will yan siyasa kama ba su damu da magana din nan ba. Hmm. Aka ga wani dan siyasa ya tashi a majalisa ya ce to dole da mu yi abu akan wannan dole amma shin kenan hmm. ya kare akan magana ba da ci gaba a ce to me da mu yi ya da mu yi ya hmm. da mu tura abin nan mu tsaye da shi. A'a so mu gwamnati ba ta da kaman karfin hali ta san cewa abin nan an tsaye da shi duk kuɗaɗen da ake ta kan karɓa ko ta ina nan ya kamata a tofa kuɗin nan a cikin irin aikin da ya kamata a yi ma na ƙasa amma babu so hmm. an ba mu kaman an bar mu kaman wayansu saniyan ware ne kuma ya ke cewa. Eh, mm. To shi yasa mutane za su ta kan ci gaba da barace-baracen nan. Sun kasa bari saboda wasu larura ne kamar yadda kace bayan da suka iya. Uh-huh. Eh to yanzu misali malam Dallami akwai zaka ga cewa yaran ku ko kuma yaran da suke da bukata ta musamman yayan mutanen da suke cikin wannan abu za ga 'ya'yansu lafiyayyu ne da sauransu shin akwai wani abu da kake ganin ya kamata saboda misali fa kaga suna bukatar kuma gashi tallafi kila ku da kuka samu ci gaba a cikin masu bukata ta musamman kuna da wani abu da kuke kuɗan taimaki irin waɗannan yaran ko da gwamnati ba ta yi ba To mu dai iri-iri suna kokari domin wayansu mu dai suna haɗa ah, kamar kuɗaɗe suna haɗa tallafi da sauransu hmm. taimake yan uwa to ka san abin da mu da mu iya haɗawa ba dai kai kara ya karya ba sai dai an haɗa da manya-manyan ƙungiyoyi hmm. da gwamnati hmm. su zo su shiga abin hmm. domin mu muna yin ma kama muna bara ne amma in an hada da manya-manyan kungiyoyi da gwamnati kuma ga musulunci ma ya gaya mana maganan zakat zakat din nan ba waya tara kuɗi a raba ma mutane kwabo ba ko da yaya ba irin na kasassu ne ya kamata a duba ƙungiyoyinsu a mm. ƙarfafa musu gwiwa cewa ga wannan tsaka mm. wannan shekara da yi saboda ku ne amma ba mu mm. san yadda abin ke tafiya ba. Shiru kake ji. To amma yanzu misali banda gwamnati banda ƙungiyoyi manya. akwai wani abu da kuke yi misali don ganin cewa kun yi irin kamar a ce kuna wani yekuwa ko wani kamfen eh, a turance kenan wanda za a ce kila har da mutanen da suke lafiya lau ba bukata ta musamman ba cikin gwamnati suke ba kila masu dan karamin karfi ne kila masu dan hali ne da dan ayyukansu a ce su ma suna shigowa don su taimaka a ga cewa kuna da wasu abubuwa da aka dan kafa kila ko ta yan foundation da za a ce mai kobo da ɗari ya saka? Muna irin kamfen da kake magana ne na mm. akwai wayan su da suna ce kullum mu fita kamfen ma mu dinga takawa zuwa eh, ofishoshin gwamnati da mm. sauransu hakan nan. Mm. Ah, so wayan su suna yi haka amma ni na nace ni ina son zama da tattaunawa ya fi. ya fi ba wai a fita kamfen a jiya na fasa mene da mene mai wannan ba dai kai mu gaba ba amma mu hmm. zauna da gwamnati da kuma okay kana kana tsoron kar a ce za a dinga zuwa a kana tsoron kar a ce za a je ana kamfe ne ko kuma wani wani ya kuwa ya zama kuma karshe kila wasu amfani da wannan dama a tada hankali aha abinda abinda ne yake gudu kenan eh. kuma musamman abinda ma ya kamata mu yanzu mu haɗa baki sosai da yan jarida hmm. domin ba mu haɗa baki da 'yan jarida ba wala ci gaban mu ba dai je ko ina ba kuma a kasan mu ya kamata ma mu wayar da kan 'yan jarida mu su san yadda ake rahoton abin da ya shafi matsalar na su kwarai saboda in suka yaya ta mm. dole mu haɗa Mm-hmm. eh kana ganin suka yaya zai tasiri da yan jarida rawar da kake ganin eh, eh za su taka su yan jaridar yan jaridar suna rubuce rubuce kullum akan maganan na kasassu ai dole ne a saurara eh, mm. cewa wannan mutane dole suna da matsala dole a duba bangaren su a gan menene mm. ah, sun sha rubuce rubuce akan maganan mata gashi yanzu mm. kowa ya san da maganar mata ko tana amma mu na kasasu ya kamata mu tashi tsaye da mu mu sa hannu a kwarya daya da 'yan jarida mu dinga mm. gaya musu ko mene da damu yi mu kira su ciki mu su taimake mu da rubuce-rubuce ko na rediyo ne ko na talabishin ne ko na mm. na jarida ne duka ta haka da mu samu ci gaba kuma mutane su san cewa eh lalle muna da matsala muna neman taimako daga gurin 'yan kasa 'yan siyasa da sauransu. Mm. To muna godiya sosai Malam Dallami Bashir da samu damar tattauna da mu sannan Allah ya sa masu wa'inda kai magana da su suna ji kuma Allah ya sa su ci gaba da yin wani abu akai mu kuma musamman a nan bangaren murya Amurka za mu ci gaba da kwakwazon mu sosai sai an dinga jin mu yanda ya kamata sai dai in ba za a aiki da shi ba amma sai mun faɗa. Mun gode kwaya da gaske da muryan Amurka kullum ne kuke kokari kuna taimakon na kasassu. So Allah dai ya baku ci gaba ya karfafa muku gwiwa kan wannan magana da kuke taimakon mu da shi. Amin amin mun gode kwarai na gode. Ya Allah mataimakin dukkan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta tayi. a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba hau Na kasa ba za ta sauka sawa. matasa ta shi kai ilimi ya fi. Ai da shaida ɗan bai mai komai, tunda ko ya sani ya kammala komai. Yayi ilimi ya zamanto shagon mai, kuma na kasa gare shi baya ganin komai. Allah taimaka wa mai kamin kifi. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai da kasa ta shi kai ilimi. tashi shi ake wawa zo da ku a baya shi kaɗai ne ba a zo in ya zo guri a ceto ya iso komai zai taɓa mutane ba sa so dai ilimi ya wuce wasu da fifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi duka-duka nan shirin ya kammala muna godiya ɗan Lami Basharu da wannan tattaunawa da kai da mu bayan ka koma gida Najeriya daga birnin New York na nan Amurka. Sai kuma muna son mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon gaisuwa ta musamman wajen yi wa abokin aikinmu wato Sulamumini Barma da ya sami hatsari fatan Allah Ubangiji ya ba da lafiya wanda ba a manta ba mun tattauna da Sulamomini a cikin wannan shiri na na kasa ba kasawa ba a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala Julie Lazarus Gresham ita ce ta haɗa mana sautin shirin kamar yadda aka ji shi Usman Hamada a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. thank you Rancen kuɗi da mahukuntan Ghana suka karɓo daga ƙasar China yana daga cikin batutuwa da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai a wannan mako. Ga baba ya kuma ƙeri. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar telegraphic graphic wacce ta rawaito babban labarin da ya mamaye jaridun ghana game da gurbataccen mai da ake sayarwa jama'a a cikin kasar inda ma'aikatan man fetur ta kasa take cewa jama'a za ta sa ido a kan wannan gurbataccen mai da aka ce ma'aikatar hada-hadar mai ta bost take sayarwa jama'a jaridar ta ce da yake kira ga jama'a da su yi hakuri akan wannan batu shugaban ma'aikatar man fetur ta kasa ta npa mai riko mr alhassan tamfoli ya ce wannan mai da ake faɗa bai shigo kasuwa ba ya ce bincike da ma'aikatarsa ta gudanar babu wannan gurɓataccen man a kasuwa jaridar telegraphic ta ce da yake zantawa da wata gidan rediyo mr tampoli ya ce ko da yake ma'aikatar haɗa-haɗar mai ta ƙasa ta bost ta sayarwa kamfanin movin pina wannan mai amma dai bai shiga kasuwa ba don haka mutane kada su tsorata a wani bangaren shafin jaridar daily graphic na farko jaridar ta ce ma'aikatar makamashi ta ƙasa ta kafa wani kwamiti da zai binciko batun gurɓataccen man da yawansa ya kai lita miliyan biyar da aka ce hukumar hada-hadar mai ta bos ta sayar wa jama'a jaridar ta ce wata sanarwa da ma'aikatan makamashin ta fitar a jiya laraba da ministan sashen buwace a jako ya sanya ma hannu na cewar wannan kwamiti mai mambobi takwas zai binciki abubuwa da dama ciki har da yadda aka fi da gurbataccen man da abin da ya rage a ma'aikatar da kuma yadda aka shirya hada-hadan man gabaki daya ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito huricin tsohon karamin ministan kudi Kessel atoforsen inda yake nuna shakkunsa a kan rancen dala biliyan goma sha biyar da Ghana ta samo daga gwamnatin China ba tare da wani takamammen sharaɗi ba. Jaridar Ghanaian Times ta ce jim kaɗan bayan dawowansa daga ƙasar China mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud bahumia ya sanar cewa gwamnati ta kulla wata yarjejeniya da za ta amfani ƙasashen biyu. Jaridar ta ce a cewarsa babu wasu sharuɗa tattare da wannan rance da zai zuba jari a babban aiki da gwamnati ke niyyar gudanarwa na kowace lardi za ta samu ma'aikata guda da za ta ɗauki ma'aikata da dama jaridar Ghanaian Times ta ce da yake tsokaci akan wannan rancen Mr. Fosin tsohon karamin ministan kuɗi kuma babban mamban kwamitin kuɗi a majalisar dokoki ya ce har yau kasar China za ta iya juya gwamnatin Ghana yadda take so ya kuma ƙara da cewa mai yasa sabuwar gwamnati ta NPP ta sha sukar tsohuwar gwamnati akan yawan karɓar rance amma kuma sai gashi ita ma ta fara karɓar rancen daga ƙarshe sai jaridar da statesman wacce ta rawaito jawabin shugaban ƙasa na na ado kawa a kufa ado inda ya kira ga musulmin ghana da su lura da akidoji da za su iya gurɓata kyakkyawan ɗabi'un musulunci don saboda biyan buƙatun wasu jarida ta ce a faɗar shugaban ƙasar addini tamkar wuƙa ce mai baki biyu da za ta iya kuma haddasa ɓarna a don haka ya yi kira ga al'umman musulmi da su ci gaba da zama tare tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba tare da la'akari da aƙidun juna ba albarkacin addinin islama jaridar das kisman ta ce shugaban kasar ya yi wannan gargaɗi ne a lokacin da yake yi wa musulmi jawabi a wurin sallar idi a filin taron independence square a birnin accra a karo farko a matsayinsa shugaban kasar ghana da wannan muka kawo karshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma kiri sashen hausa na murya america kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 3 da minti 25 na dare ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika yana so in ba da ra'ayina a kan dambarwar siyasar da ta kisan yawa akan kan majalisar dattawan Najeriya. Gaskiya ana kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dukkan ayyukan da yake yi masu alheri ne zuwa ga talakawan Najeriya. amma duk ɗan majalisar da ke najeriya manufofi gaskiya ba mai kyau bace ga talakan najeriya saboda ina lillahi wa ina ilaihi raji'una na yi bakin cikin lokacin da nake magana cewa duk ɗan majalisa zai ce mota ta miliyan talatin da shida shida jama'a wannan hukuntuna wallahi duniya ba gidan zama ba ce kuma duk wanda ya abin kwari zai ga abin kwari. kuma duk tallata ya ji wannan bayani dole kun da bakin ciki ƙasa ta yadda muke cikin hali na bakin ciki da hali na rashin walwala a yanzu kuma a ce dan majalisa sai mota ta miliyan talatin da suke zai da ita ina saboda haka wallahi duk wanda ya haka ya ci talakansa kuma su gaugawa kowane dan majalisa ya dawo cikin jiha ta yawa yan jihar ta aiki inda ya bazu ya gama da hutun ubangiji na gode sashen hausa na murya america mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gun assalamu alaikum sashen hausa sunana muhammad awal dukawa daga zaria don ana sashen hausa ko bi tallon nan ga mutanen da suke cewa eh, gwamnan jihar kaduna ya hana bara su fito suna ihu cewa wannan bara addini ce ko kuma suna tunanin ma shi ne ibada ko tambayar ta nake so musu shin mun fi saudiya da aka samu mutuncin nan daga can kuma garin da aka sauka da mutuncin nan sanin iya addini ne ko kuwa a'a daga wajen sun koyi wannan barace-barace da yara suke yi to dole mu tsaya mu gaya tunan mu gaskiya wannan bara ba addini da ce almajirci ba addini ba ne addini shi ne koyon qur'ani duk malamin da ya san ba zai ci da almajirai abinci a gidansu ba ba da hujji da zai ci addini ne da a sadaka ko kuma addini ne da a yi fara saboda makarantar qur'ani karatun qur'ani daban yawon farace farace daban saboda haka waɗansu suna ɗibar wannan almajirai ne ma sun mai da su bayan su suna bautar da su sa su noma fa abinci a gidan da ba a ba amma za su fi su malami ne ma duk da ba in ma gonar ma malami ya a zo a biya shi kuɗi gonar da muke so ka je ke mana noma malamin ne tura da majalis nan tun har dare amma ba za ka ga an girka abinci a gidan malamin nan da shi nan ana ba wani almajiri ba saboda wannan ba addini bane ba kuma ibada ba ne. to madalla mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. mahukuntan ƙasar italiya sun shaidawa kwamitin da ke kula da harkokin ƙungiyar tarayyar turai a brussels cewa suna tunanin hana bakin haure da suke kokarin zuwa turai waɗanda aka ceto daga nutsewa cikin kogin mediterranean gita ƙasar su yanzu haka da kasar italy ta shirya dakatar da jiragen da ba a yi musu rajista a kasar italiyan ba shiga tashan jirgin ruwan ƙasar idan har su ita ce su sauke bakin haure wannan canjin matsayin ku ya biyo bayan lokacin wato lokacin da kusan bakin haure da yawansu ya kai dubu goma sha ɗaya ne masu neman mafaka domin inganta rayuwarsu waɗanda kusan dukkan waɗannan adadin 'yan afirka ne da suka iso gabar tekun ƙasar ta italiya daga libya ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita yanzu haka dai jami'an shige da fice na nan amurka na jiran wato umarnin yadda za su aiwatar da uh, dokan nan ta donald trump na hana wasu mutanen wasu ƙasashe shigowa na amurka dokar kila a ƙaddamar da fara amfani da ita da safiyar yau alhamis jami'an ma'aikatar harkokin waje da na shari'a sun ce suna nema a kawo Tuma da lada haka Allah ya kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye amma kafin mu yi sallama da ku muna ƙara yin ta'aziyya ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka jihar Kaduna Isa alawali Kara bisa rasuwar mahaifinsa da ya auku a jiya Laraba Allah ji gansa da rahama yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ta gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya kula da aikin gabatar da shirye mu da ma injiniya Zainab Abdulrahman da ta riga masa a nan ne sahaba Imam da zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.